to ya ce da Allah a ɗan maimaita mata farkon saboda karatun nasu ya haɗi to na gaya muku sautin ah, namali suratu da aka saukar da ita a makka baki ɗayanta kuma tana da adadin ayoyi 95 a wajen malamin shijaz maka da madina tana da ayoyi 94 a wajen malamin sham da basara tana da ɗan ayoyi guda 93 a wajen malaman kufa tana da adadin kalmomi ismu wa fi'il wa har 1149 1149 sa'annan harfai babbaku da farfaro 4799 kaga 4800 ba ɗaya kenan sanamun mun ce sura ce da ke magana akan ilimi da siyasa ilimi da mulki kaga alawatun ala anna as-siyasa la takun illa bil ilm wannan jawabi ne akan cewa mulki ba zai yi ba sai da ilimi kuma ilimin nan na duniya ilimin nan na lahira sai ga both side kana dukin nan kana dukan nan idan baka san rayuwa baka san duniya ba za ka iya jagoranta mutane ba mun ce wannan shine abin da ya maimaitu mun faɗa ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim bismillah ina fara karatu da sunan Allah ar-Rahman wanda ya sifanta da Rahma ar-Rahim mai jinkai ga bayin sa mu'minai Allah ce tasin ba'un wa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da wannan amma malamai sun yi kokarin fito da wannan ma'ana wanda ce a'a ba'un din ita ce abin da ta faɗa take wa haqqul malam fi hibbihi na kewaye da sanin abin da baka sani ba ihata ilimi cikakken ilimi kenan shi kuma sinun ɗin Suleiman, shi ne sa'is ɗin jagoran ma'ana wanda yake so ya jagoranci to ya koyi da Suleiman, wanda yake so ya jagoranci duniya ya koyi da Suleiman. Suleiman mai ilimin addini ne mai ilimin duniya ne cikin hada ilimin tsirrai ilimin wato kwari ilimin waye ilimin waye ba kuma ya raina duk kankanta mai ilimi in zai ba shi ilimi ga alhuda da tsuntsu wanda babu takalifi a kansa babu haramun babu halali a kansa amma ya amince masa ya yadda da shi ya yadda kuma ya kawo masa ilimi Allah subhanahu ta'ala ce tasin tilka ayatul qur'an waɗancan su ne ayoyin qur'ani wannan da abin da ya zama ismul ishara idan ya suna na nuni a larabci in asalin ya zama na kusa ne sai ga an hankaɗa shi gaba ana yaka ne wato tashrif wato dan a girmama wannan abin ne dan dan adam a ɗabi'arsa ya fi girmama abin da yake nesa tilka ayatul qur'an waɗancan su ne ayin qur'ani ko tilka ya zama cewa ana nufin tanazuli ne ana nufin tilka bi ma'ana hazihi waɗannan su ne ayin qur'ani wa kitabin mubin kuma ayin littafi mabayyani mai fito da bayi daga duhun jahilci zuwa ga haske na ilimi hudan ƙur'ani shirya ne wa bushara kuma labarta mutane labari ne mai daɗi lil ga masu imani an ce huda ba ce alhuda ba don da an ce alhuda sai zama shirya kawai ta addini a'a hudan shirya ne ga duniya hudan shirya ne ga lahira hudan shirya ga tattalin arziki hudan shirya ga lafiya hudan shirya ga zaman lafiya hudan shirya ga ka zamo wanda ka cancanta duniya ta amfani da kai duniya ta amfana da kai wayannan masu imani sune allazina yuqimuna as-sala sune waɗanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakka kuma suke bada zakka wa hum bil akhirah hum yuqinun suma sakankan cewa ne da gidan lahira ma'ana sun imani sun gama yadda sun gama amincewa innal ladina la yu'minuna bil akhirah lalle waɗanda ba sa yin imani da gidan lahira zayyana hum a'maluhum Allah ce mun kawata musu ayyukan su na banza da suke yi sai muka kawata musu aikinsu na banza tunda shi suka zaba fahum ya'mahun suna ta ƙara makancewa gaskiya kuma ba za su bushe suna makance mata ba ma su gane ta ba idan aka ce ya mahuna daga ya mahu amahan al'amahu shine makanta ta zuci al'ama makanta ta ido an gane ko in ga ce al'ama makanta ta ido al'amahu makanta ta zuciya fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Allah ce makanta ta ido ba ita ce makanta ba makanta ta zuci ita ce asalin makanta fahum ya'mahun daga suna ta ƙara makancewa gaskiya kuma za su bushe ba suna makance mata dan asali sun karyata Allah sun karyata manzon Allah sallallahu sun karyata tashin alkiyama Allah ce ulaika alladhina lahum su'ul azab cin wato azabun munar azaba ta tabbata a gare su wa hum fil akhirati humul akhsarun su a gidan lahira humul akhsarun sune mafi tabewa mafi hasara an daga gaba Allah ce wa innaka lallai kai abokin zance annabi Muhammad sallam la tulaqqa alqur'ana kana karɓar ƙur'ani ne latattalaƙa shi ne asali latulaƙan ƙur'an wannan an wato ta ɗin nan tana ta mazdar ta fi'ilin an shafi ta asali latattalaƙa domin talaƙa ya talaƙa talaƙiyan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan talaƙa talaƙiyan wa innaka latattalaƙa al-ƙur'an asali kenan wa innaka latulaƙa al-ƙur'an tabbas kai kana karɓar ƙur'ani ne min ladun hakimin daga wajen hakim ladun hakim kaga min indi indi kenan hakim daga wajen gwani ƙwararre haki wato alim kuma mai cikakken sani wannan iya wannan kalmomi da Allah yake cika ayoyi da su ya shi da mutum ya laƙe ƙur'ani ya kama ya zaƙalƙale ya shishigi ya tusa kai ya kwala kai ya laƙe ya dage ciji saboda menene kana karɓar ilimi ne daga wajen mai shi ilimi ga wajen wanda baya kuskure wanda baya tintibe wa ka lallai kai annabi Muhammad sallam la tulaqqa alquran wallahi kana karɓar qur'ani ne min ladun hakim daga wajen wato gwani ƙwararre mai hikima alim mai cikakken sani wanda wato baya tuntuɓe fa'alam annama unzila bi ilmi la ƙur'ani da ilimin Allah Allah ya saukar da shi da ilimin sanyi ilimin Allah ne a ciki domin siffarsa ce iz musa ka gaya musu sanda annabi musa ya ce li alihi ga matarsa sanda suke dawowa daga madiyana suna masu komawa misra ai ya je ya yi aure ne a can bayan abubuwan da suka faru a sakamakon kashe bakifte da ya kaura ya hijira zuwa madiyana to yanzu ya je aure ya taho سيسكا توتشكن دري إذ قال لأهله لو كنت يتشي دما تفح إني آنفت نارا شنغا نجوتها قاعدة قاتا فإن آنفت منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم آنفت هنغا من جانب الطور نارا أنت نار آنفت نارا ناهم قوتها دقا نيت سآتيكم منها بخبر bara in je in zo miki da labari daga wajen wutar domin a ɗabi'a a cikin duhu suke tafiya cikin dare kuma sun bata a cikin duhu sai rasa ma ina za su yi wata hikima ta Allah ya ce sa'atikum minha bi khabar zan zo miki da labari daga wajen wutar bi khabari tsariƙin da labarin hanya ina za mu bi mu yi guri kaza au atikum bi shihabin ko kuma in zo muku bi zo miki da wani rushi ko garwashi qabatin ai maqbus wanda zan dan ebo naktabis min nurikum mu dofana mu iba daga hasken ku qabasa wato shi alqabas shine wani yanki da ake iba a wuta wato ko zan ko zo da wani rushi ko garwashi la'allakum tasfalun dan ki ji dumi na ga sanyi kike ji an gane لعلكم tasqalu ay تدفئون wato dan ku zuwa dan ki فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه وكان الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وبنجد سبحانه وتعالى تقبل الشيوة فلما جاءها يا عند أن موسى ya zo wajen wannan wuta nudiya sai aka ƙwalla masa kira sai ji kira an burika tsarki ya tabbata man finnar ga wanda yake cikin wannan wuta abdullahi ɗan abbas ce allah ne ana aka ba shi annabta a yi duk da cewa wanda ke tafsiri na asali tafsiri na halus sunna domin ubangiji ta wata ala yana saukowa zuwa ga saman duniya saukowa da ta dace da shi Abinda ya ba a nan musa tsoro kuma ya bashi mamaki wutan nan kafin daga yadda suke fita daga tsakiyar bishiya kuma ɗabi'a wuta kana yana matsowa kusa tana ƙara zama koriya ya matso kusa da ita tana ƙara zama koriya kawai ya ji an ce amburik ai kuddisa sarki ya tabbata man finnar ga wanda yake cikin wannan wuta wa man haulaha sannan sarki ya tabbata ga wanda yake kusa da ita yake gefanninta shi Musa din kenan Allah ana aka game da shi annabi magana ka dinga tawili kana cewa ai kaza kaza wata ce a'a man man finnari mala'iku man haulaha ana nufin shi an Musa da mala'iku da suke abin nan ai Allah ba za a yi masa makani ba ba a yi masa bugire ba abinda kullun ahlus sunna ke faɗa idan baka yi wa Allah makani ba kore shi kai idan baka ba wa Allah siffa ba kore shi kai domin la wato me yake cewa man la sifata lahu adam duk wanda ba sai siffa babu shi in Allah bai ce yana da hannu ba wanda ya dace da shi bai ce yana da diga diga wanda ya dace da shi bai ce yana magana wanda ya dace bai ce a sama yake ba bai ce kaza kaza kaza ba wannan ai babu shi ma la sifata lahu adam da abinda da ba shi da sifar babu shi aqida ahlus sunna tunda kan sabon ibnu abbas yake cewa wannan Allah ake nufi Allah yake nufin kansa da kansa Allah yake yi tajalli zuwa ga abin da yake ya so hadisi Abu Huraira cikin sai musu ta ba yanzu rabbuna ila sama'i duniya ubangijinmu yana saukowa saman duniya wannan shine aqida ahlus sunna wannan kenan amma kaifiya kaka yaya ba wanda ya san sai Allah wannan kidan yace an tsarki ya tabbata man finnar ga wanda yake cikin wannan wuta wa man haulaha da wanda yake kusa da ita annabi Musa ba Allah ya gani ba wannan hasken ya gani kisa yace nurun anna arahu ai haske na gani ta zan iya ganin sa yace shijabu nur shakamako wato hijabun Allah haske ne laukashifu an wajihi da zai yaye wannan shamaki gabanin fuskarsa la ahraqat subhanahu wato subhanahu subhanahu wajhihi ma bayna samawati ard da hasken fuskarsa ya kone tsakanin samai da ƙasa ubangiji subhanahu ta'ala ce falamma ja'aha yayin da ya je wajen wajen wannan wuta kuma ga iyalinsa san a gefe nodiya sai aka kirawo shi an burik tsarki ya tabbata man finna ga wanda yake cikin wannan wuta wa man haulaha da wanda yake gefanninta subhanallah shi to shi wani tsarki ne tabbata ga annabi Musa ma'ana tsarki ga barin zunubai an gane ko Allah ya tsarkace ga barin wato zunubai shi kuma Allah ya tsarkaka ga dukkan siffa ta tawaya ba zai mutu ba ba zai kaza ba zai kaza ba duk abu na bayi shi baya sifantuwa da shi na tawaya subhanahu wata'ala wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai ya Musa sai Allah ya ce masa ya kai Musa duk da kaji Allah ya kira wani annabi ya kira wasu ya kwalla masa kira ne dalili da kake jin cewa matsayin annabi Muhammad sallam ne yake fitowa domin Allah baya wa manzo sallam irin wannan kira ya Muhammad baya yi ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul haka zaka je ya ce masa ya musa ya musa innahu yadda lamarin yake ana allahu kaji ko yanzu ga in ba ka cewa da jumla a haka ba ya zai ma wannan tafsirin ai ba tafsirin ba ai innahu yadda lamarin yake ana allah ni ne allah ana aziz mabuwayi wanda na fi karfin kowa wanda na gagara na faskar an kasa kana kaina ni na san kaina da kaina nake tsara abin da nake so na kashe na kashewa na bar na bari na azurta wanda nake so na azurta ko kun gane hikima ko bu gane ba ni dai na san me nake na'am alhakim gwani cikin aiki sai Allah ya ce masa me a hannunka nan kamar da cikin faha wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka Allah ya sani qala hiya asaya sanda ce atawakkau alaiha da nake dogara ta wa hushu biha ala ghanami kuma nake bugo wa dabbobi na abinci akan bishiya da su da sai fa faɗo ta wali ya fi hama ukhra ina da wasu wato bukatun daban da sandar ina kare duka ina kai duka da shi to sai ce dan Allah ya ce masa wa alqi asaka jefar da sandarka yana jefar da ita falamma ra'aha yana jefar da ita sai ya ga ta ga mucijiya irin mucijiyar da mai wanda ya san bankonta da ƙasar da sai Allah falon mara aha da ya ga wannan sandar ta tazzu tana raurawa tana gudu tana birgima tana ninkaya tana rini ka annaha kai ka ce wannan mucijiyar janun ƙaramin maciji ne don shi yake iya sarrafa jikinsa jan wato ana nufin karamin maciji wanda ana masa jami'a akan jinnan a gane ko kuma amma abin da ya tsorata shi ya babban macijiya tana sarrafa jikinta kamar karamin macijiya walla yi malin nan take juya mudibiran yaranta a nakari ya gudu wannan yu ya ki dawowa ma ya dinka gudu ya tsorata shi Allah ya ƙara ce ya Musa ya kai Musa na ta khaffanka da tsoro la ta kafka da tsoro inni la ya khafu ladayya mursalun ni manzanni ba sa jin tsoro a hallarata a gurina a fadata a sanda suke tare da ni ba sa jin tsoron kowane wani kina ila man sai dai kai wanda ya zalunci kansa ya yi laifi suma baddal husnan sai ya canja da kyakkyawa da ba su in bayan munanawa da yi a baya fa ga ghafur to ni mai yafiya zunubi ne ga abin da kai rahim kuma mai jinƙi ga bayan samu mene me ake nufi nan? sai sai a can anin Musa kisan rai rabon fada ya zo ko ka kazahu Musa ka ɓaɓa alim ya naushi kuma kaga naushi su ba irin da mutane normal bane yana yin naushi sai wanda aka nausa ya mutu ɗaya ɗan ƙabilarsa ɗaya ba ɗan ƙabilarsa ba dan kabilar fir'auna ne suke faɗa dan kabilar musa ya zo yana ko suna yana raba suna kici kici suna doke doke sai ga wannan shine azzalimi ko sai musa ya alim musa kai masa naushi yana masa sai bungire ya mutu <laughs> to shine shi wato jalaluddin qasimi a tafsirinsa sai ce lafazin illa man zalama yana nufin musa din sai dai ga wanda ya yi zalunci a baya duk wanda aika fi ya zama annabi ne suma badal husnan sai gyara ya canja da mai kyau ba a da su'in bayan mummuna da yi wa inni gafur rahim to ni na gafarta kuma na yi duk gari da shi wani ma masu suke cewa ai wannan dalilin gudun razanin da aka sa masa shine kamar punishment da aka yi masa hukunci ne na wancan kisa amma ana kiransa kuma aka ce dawo sai kuma ya ji wa sai Allah ce kuma kai mata wa wata wanda mucijiyar kamata kana gani tana haɗi ɗaya bushiyu kai kuma ce ka kama ta irin mucijiyar ma da ido bai taɓa ganin irin ta ba Ka kuma sanda ka saba da ita haka kuwa suka yi haka yi babba annan musa yana kai mata tuka sai ka ta dawo sanda sai irin wannan aji <laughs> Allah shi sa ka kula wannan hukuncin da aka yi farkon mai ake masa zare masa tsoro aka yi duk abin da zai tinkara na matsala ba zai kai wannan ba ba zai kai wannan ba domin zai je ya gwagwarmaya da arna zai je yi da fir'auna na, waye waye da shaurinsu to da aka masa haka sai Allah mata ana ce wa da kuma ka shigar da hannunka fi bika ta wuyar rigar ka sa ko ta aljihu ko ta wuyar rigar zira hannunka idan ka zira ta khuruj za ka fito da hannun ko hannun zai fito bai ba'a kamar rana na khairu su'in ko ba za ka cuti da wannan hasken ba ba ciwo ba kuturta ba kaza ba kaza kawai ka sa aka yana sawa yana fito da shi sai ga ah, ga wata rana a hannunsa kuma ga abin nan kuma sai Allah ya ce ba sauke yana ta sai goma ya dawo noma na hannu an gane da kyau ka sai Allah ce fi ayati zan baka ayoyi zan aika ka cikin ayoyi guda tara ma'ana hujjojinka da zaka tafi da su zan baka hujja guda tara ila fir'auna ka tafi da fir'auna wa qaumi da mutanansa innahum kanu qauman fasiqin sun kasance mutane ne masu yi wa Allah tawaye masu bijirewa Allah wani ayi guda tara su ne wanne guda biyar Allah ya isa aya daya fa arsalna alaihim tufana wal jarada والطوبات فأنزل عليهم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والضفادع والأمم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين هذا biyar to kuma guda hudu ciko shine ga hannu ga sanda ga sinin an gane ko shine fari da aka da Allah ya bashi duk wanda ya bujire masa nan take zai ce Allah dora mutu fari sannan kuma al-qasm min as-samarat idan ka saba mu zai ce Allah dauki albarka a kasuwancin su nan take wannan sune abubuwa guda tara aga tufan tsunami wannan ruwan da yake cinye duniya gajaran fari ga bafaje kwaɗi ga kumman kwarkwata ga addam jini idan kun zo kun saba wata kuce abin sai Allah ka zama da ruwan jini gaba ɗaya ana zuwa ta lawa gobe sai a ga ya zama jini duk ruwan da za ku kunna za ku sha sai ku jini ne faru din nan da ake cewa sun sai koma jini to Allah subhanahu wa ta'ala yake fa inna wajhi yake cewa innam kalu um fasiqin falamma ja'atuhum ayatuna yayin da ayoyin suka zo wa mutanen fir'auna mubsiratan a bayyana a fili wanda babu kokonto ko sofa ne na ƙarya a ciki malum suka ce hada sihir mubin wannan ai tsafi ne mabayyani walaqad atina musa tis'a ayatin tabbas tabbasun ba annabi musa ayoyi guda tara mabayyana fas'al bani isra'il ka tambayi bani isra'il ja'ahu send da auto annabi Musa ya zo musu me fir'aun ya ce da ya gan su fa qala lahu fir'aun inni la azunnuka ya Musa mashura ina da san kai ba matsafi ne kai annabi Musa ni ban yarda da kai ba Allah ya ce wajahadu biha to sai ce وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفصل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ubangiji sun wata ala cewa ja'adu biha sai suka musanta da ayoyinmu da suka zo musu wasai kanata anfusuhum alhalin zukatansu sun tabbatar da gaskiyar wa'annan ayoyi zulman sun yaka ne saboda zalunci wa uluwa da girman kai fanzur Allah ya ce yi duba kai fa kana aqibatu mufsidin yanda karshen makareta ko makarata ya kasance wannan yana nufin wato annabi musa san da zai zo da ayi fir'auna da mutanen sun ayyata shi sai zai ce wal qadati na dawo dawud wa sulaiman ilma to an shigo fasali na biyu wani wal qadati na dawo da tabbas mun bawa annabi dawud wa sulaiman dan sa sulaiman ilman mun ba su ilmi wannan ilman an sa shi na kira annakiratu ta'um an kawo shi ba sai al'ilmu ilmu ba cewa ilman dan ya haɗa ilimin duniya da ilimin lahira ilimin addini da ilimin zamani an gane ko mun ba su ilimi kaga a cikin dangin abubuwa da za a lissafa da an ba annabi Sulaiman ya ka sa ilimi a farko ilimi shine siffar farko duk wani annabi siffarsa ta farko ilimi ce ba ka da abin da ya fi maka ilimi shi yasa za ga cewa wa'ancan yahudawa zu abin da suka ɗauka shine ilimin nan shine gaba ilimin nan ka ɗauke shi shine gaba ba abin da ya fi ilimi ilimi shi ke 'yantar da mutum shi ke jawo tattalin arziki shi ke ke zawo a dinga tsoronka a dinga razanuwa da kai shi ke cire maka tsoro da shakka shi ne ke sawa ka samu tabbaci da lamuni a rayuwarka shi ke sawa ka samu Allah ne ka ka sami shilami lafiya tabbatun ba annabi Dawud da ɗansa Suleiman ilimi wa sai ka dinga cewa alhamdulillah dangin godiya sun tabbata ga Allah alladhi faddalana wanda fifita mu ala kathirin min ibadi almu'minin akan da dama daga cikin bayin sa mu'minai ya fifita mu da ilimi ya fifita mu da annabta to ka kenan da wannan suke ake fahimta cewa duk wanda Allah ya bashi ilimi ya fi wanda bai ba shi ilimin ba falala wajen Allah illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana ɗaukaka darajar waɗanda suka imani daga cikin ku daraja ɗaya amma waɗanda aka ba su ilimi ana ɗaukaka darajojinsu ba ma iyaka ba ma iyaka yasa hadisi muawiya da abdullahi dan abbas Allah karam su cikin sahih bukhari da sauransu al-ulama warasatu al-anbiya fa inna al-anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa inma warasu ilma faman akhadahu akhadha bi hawdin wafir wato malamai su ne magada annabawa annaba ba su bar gadon dirhami ko dukiya ko naira ba ilimi suka bari gado wanda ya kama ilimi shi ya kama kaso gwaggwaba shi ya kama tabbas Allah ya ce wa warisa Sulaiman Dawud sai annabi Sulaiman yadda ya gaji babansa Dawud dama kin tsaya gaji ubansa ya gaji ta ina ya gaji shi al-ilmi da annabta wa qala har yace ma ya ayyuhan nas ya ku mutane wata rana annabi Sulaiman ya tara jama'a ya ulimna ullimna tsika tsayir kai mu fa an sanar da mu a ta da da yaran tsuntsu duk wani tsuntsu da zai magana Allah ya ga ya sanar da mu yaran sa tsika tsayir fa utina kuma an ba mu min kulli shay duk wani abu da ake samun abu an ba mu sababin saduwa ga wannan abu har yace min kulli shay wannan akwai tashin hankali a ciki komai mu fa an sanar da mu to ai shi sa suke ganin cewa in dai ju ne yahudawa a wannan duniya sai dai kai hakuri domin wancan gadon su ai wannan su ne kakannin su aiki sun bar wayannan abubuwa da yawa kaza kaza kaza kaza kaza shi sa Allah ya ce musu a cikin zuwa ya alamuna zahirin min hayati duniya wa ma'an al-akhirati hum ghafilun in duniya ce sun santa kuma ba wai sun kare sani ba ya alamu da za su ci gaba da sani ne har duniya ta tashi shi sa yanzu kimiyya ta kai inda baka taba ta ba ta kai inda baka taba ta ba wa na min kulle shay an ba mu sababin saduwa da kowane abu inna hadha lallai wannan baiwa da wannan kyauta da wal fadlul mubin wallahi falala ce mai girma a nan ƴan uwa musulmi mutunta kowane ilimi ya taso sababin saduwa da kowane abu sababin da za a matsa kwamfuta sababin da za a tashi jirgi ya tashi sama sababin da za a gano cuta a jikin ɗan adam falala ce da walfabin mubi falala ce yanzu kan an ci gaba ki ɗaya kan mutane musu koyi tukin jirgin sama ko gyaran jirgi ko kaza din jirgi kana ganin wannan daidai ka da za mu sanyi za su ce ba su sai Allah ya bai sa kai ba bai yasa mu da kun iya tukin jirgi ba sai na yanzu ku haura ku tafi maka ku je ku aikin da ake sai na ku isa da abubuwa haka zalika abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi kaza wai abin da ya shafi kaza da ya faɗi wannan ta ce inna haza lallai sanin wa'annan ilmai lawal fadlul mubin wallahi wallahi wannan falala ce mai girma ka san furcin tsuntsu ka san yaransa in ba shi da lafiya me ya same shi in ka za ka za to shi za ga da suka dau. kai dai ba ba ne, amma ilimin yana nan mu mudawwan a rubuce musajjal za ga shi yasa su larabawa da su da mutanen girka yunan kenan ilimi ai a hannun su yake turawa har zuwa za ka ce karni na goma jami'o'in faransa da shoransu duk sanda abin da ya shafa haka kimiyya harkar lafiya littafan yunan da littafan larabawa suke dubawa suke sharo shi zuwa yarensu a fassara shi zuwa abin na kwarai da gaske to wannan ilimin yana nan a rubuce kai dai ba annabi ba ai annabin ya baka ullim na mantiƙa tsairi an sanar da mu furucin tsuntsu an sanar da mu kai kowane abu mu an sanar da mu yadda za a tsaji da shi to menene ya za ka samu wannan abun fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun da abin da kake so ka iya sai ka tambayi ma abu ta sani akan wannan abu kana so ka iya kwamfuta sai ka je ina wani mai kwamfuta ya koya ma kwamfuta kana so ka iya harkar lafiya harkar hada magani harkar kaza sai ka je mai wannan abun ya koya maka wallahi wani lokacin sai ga musulmi to sai ka ce wai dama wannan ayoyin akwai su musulmi dama akwai wayannan ayoyin ko ko reciting ne karatu da kawai zarrrr abu ce inda ana wannan lafazin boko haram ma kafirai ba su gaya mana ba a cewa ne suka rada mana boko haram Allah so su sai mu wato na niyya jiddan da zai tashi suka zaɓi mai dugul matattarar karatun ƙur'ani kawai ya ce a yaɗa boko haram sunansa boko haram ya za boko ta zama haram boko mu ba haram ba ce boko halak boko halak in ka ce boko haram ta ya boko ta zama haram ga abubuwa ana gaya maka nan ai malam ka san sun fi mu sanin halin kanmu ba sun fi mu sanin mu tura wannan zuwa suke suka zauna suka karanta mutanen nan stop da zai karanta suka ce ai dama a ɗabi'a ku ku da wa karanta qur'ani dama ya gabata can duk abin da ma aka zo muku ba wannan abin ba za ku ci buku da shi ba to sai aka dinga wannan aka dinga faɗaɗa wannan abu aka dinga faɗaɗa shi sai ka kirkiro muku wannan idin amma ya zai ilimi shi da littafin sa na ilimi ne wa utina min kulli shay unzur kalma akh kalli wannan kalma sosai to sai Allah ta wata ce wa ushira li sulaiman junudu an tattara wa annabi sulaiman rindinarsa wata rana duka min aljinni aljanuni wal insi da mutane wa tsairi da tsuntsaye da wani ma abu da yake tashi ba a gan shi ba fahim za'un Allah ya ce sai wato su wa'annan halittun kaf aljanu da mutanen nan da dabbobin nan da aljanu duk fahim za'un su ababan karkasawa ne akan tsarin da shi Suleiman yake kuma sannan bayan nan ce wani Suleiman riha tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin Allah ya to kai hatta iska ma mun bashi iska din nan iska din nan Allah ta tana gudanawa da umarninsa malamu wani wani irin mutum ne mutum ba kamar mutum ba Allah ya ce ta bi amrihi tana gudana da umarnin da ya ce ɗauki iska ɗauke ni ki kai ni ƙasa kaza ta kai shi zuwa sham Allah ya ce mun kasance masana ne bisa dukkan komai sai ce wa min ash-shayatin daga cikin shaytanu daga cikin aljanu man yagusuna lahu akwai wadanda suke mai nutsu a karkashin ruwa ya tsebo masa kayayyakin arziki wa ya amaluna amalan kai akwai wanda kuma suke aikata wani aiki duna zalika wanda ba wannan shiga ba igafa din ba ba shiga cikin ruwan ba an gane ko kuna da muhafizin Allah ya ce ko muna kulawa da kowa a cikin su kaga yace wa ushira li sulaiman junudu ka duba kafin kafin a ce an tattara masa me ya gabata in ka kula abin da ya gabata akwai ilimi akwai uti na min kulli shay kalma ah. me ka kalli siyaki da abin ya dau? ilimi sai ya samu sababin saduwa bisa ga kowane irin abu daga nan sai ya samu mulki sai ya mallaki duk duniya ba magana annabi ake so kalla anan ba kalli channel din duk sanda kake so ka mulki jama'a ko ka samu matsayi yi ilimi kuma ilimin nan ka buɗe kirjinka a kansa ba kawai ilimin farallan alwala ba da mustabai da sunoni ba wannan da fi ɗigo ɗaya cikin tiriliyan ba duk wannan abin da yake tafsirin na yadda za a yi sallah yadda za a yi tsarki da abu abu yadda kuke fassara qur'ani ne ta siga ɗaya ne har yanzu ƙasar nan siga ɗaya aka ɗauki qur'ani a cikin sirar wallahi malam asalin tafsirin qur'ani yadda ake fassara qur'ani abu ɗaya har yanzu ake yi wuta aljanna ba ce ya ci ramin za a kama shi za a je a kama shi a masa bulala wannan kawai kuke ɗauka amma nau'ikan tafsiri abdurrahman khabir ya da littafi bolon biyu sunansa mafatihu tafsir mabuɗan tafsiri sai da ya irga salon tafsiri guda talatin da shida shi sa za ga littafan tafsiri don ka aka fassara mana littafin tafsiri wanne zan sai yana da shuka wani bai amma wani irin tafsiri kake so ka iya tafsiri na farallan alwala din nan da dade ana yi anan sai ta tuje ka si kaza a ni so nake wanda zan yi na science in zama na da buɗewa kai a addinance da likitance zai ka ka samu jawahir na tsantsawi bolam biyar. a ni malam harkar siyasa nake so in siyasa za ka so ka yi harkar siyasa kake yi to tunda harkar siyasa kake zo akwai tafsirin siyasa wanda za ka je ka samu wato littafin tafsirin Muhammad Rashid Riba yana nan bolon 20 ne a ni malam so nake abinda nake so in karanta wato koguna da birak da duwar wasu da kaza da kaza malam duk nau'in tafsirin da kake so akwai shi shi ta wani sanda ake magana tafsirin sai ga cewa ko ne kamar abu a kyawun tafsirin da ake na azumi da kamar irin dai abu ne na gargajiya dai an saba dai ana yi ba kyau akwai wuta akwai wala kiri zai tambaya zai bulala yau na je malami mana wa'azi duk jikin ya mutu a'a to ai ana so a jiki wa'azin kuma da jiki kowa zai taso da azama ya ka dinka kashe mutane jiki su da ake so su aiki kuna ta magana haramun haramun inda ake magana haramun duk baki ɗaya ayoyin ma da suke magana a kan halali haramun da shirin guda 250 ne na sayansu guda 750 ya kamata malaman musulmi a tashi azama a tashi ilimi in an yi ilimi za a samu sababin saduwa da kowane irin abu daga nan kuma za ku dawo ku mallaki duniya wannan shi ne maganar Allah kuma ala ce wa ushira li Sulaiman junudu an tattara wa annabi Sulaiman rindinar saminar jinni daga cikin azuri ga ta wani ya jona kawai wai abin da musulmi suke ji in sun jona kisa ai annabi Sulaiman a'a so ake kai ka fi sanar din shi sa ji yadda za ka yi aka ce ya aka yi suke suka yi suka yi toko yanzu a duniya suka ce su investing suka yi akan ilimi ilimi suka maiwa da hankali kai sun sa wa kansu ka'ida ba wani ɗan canada zai zauna jahili ka'idar su kenan gashi ana magana ai an yawa ne ai dambu in yayi yawa suka ce a'a ai dambun da yawa mun ma da yawa yanzu kowa burin ke tafi cana wajen masu yawa kowa burin ke tafi cana ilimi ai ka'ida an kai ilimi shi kenan aiki duk sanda kake fi so me yasa nan za ka ga cewa an tsaki gyara firamare karatun jami'a kai shi karatu ma firamare karatun nan na asali na tushe shine wanda idan ka bawa yaro basic kenan daga primary zuwa secondary idan kai wa yaro nan ya iya komai ya iya karatu iya rubutu a nan gurin an sallame shi daga nan ya gama samun haske ba zai taɓa yadda kuma ne cutar da shi ba shi sa sai ganin sai aka gaban mu ana saba na yara a primary mutum ɗari ko aji yace ma daga tiyani mun na nace me faru yaro na ya ci jarabawa na nawa ya zo yace na ɗari biyu da goma ka je dan Allah inda ka san shugabannin haɗa baki aka yi da su su karya mu don allah don annabi ka je ka je gida ka je firamare ka gani ka je jami'o'in mu ka je kaza din mu ka je kaza din mu ka je kaza duk wata tsohuwar sakandare da ka sani ta ba shekara hamsin sittin baya idan ka je za ka ce inda ka san wato wani wata tsohuwar sinima ce da ta lalace ka je workshop ɗinsu ka je labiri ka je kaza ka je kaza kaza za ka ga baki ɗaya makaranta ta GATC wallahi lokacin ga zo ko kana ta baka so kai to kaga mu ba abin da aka mana kenan su kuma a kasashen su wani ke cewa malam wayannan sakandaren da kake gani manya-manyan na anan idan ka je tanadin jami'o'i ne ya ja wannan bai bota ɗaya bai ce malam na je jami'ar da suke magana akan 6G su suke yi wa duniya bincike akan 6G da za a kai an tsallaka daga 5G za ta fi G ya ce wallahi gaba ɗaya makarantar da ke wannan binciken ba tafi masallacin nan naku biyu ba ba tafi masallacin nan naku biyu ba mu kuka duba abin kullum ƙara lalacewa ake yi kullum ƙara lalacewa ake to ƙa'ida idan ana so a gyara al'umma ilimi ake ba muhimmanci a haƙura da gada ne za mu hauka ba sai ka taɓa ƙoshi za ka gada ba me za ka yi da da a ba ilimi mahimmanci ilimin nan guda biyu na addini zai tarbiyyantar da mutane ƙara saita su da ilimin rayuwa na zamani ilimin sana'a sannan kuma duk wata hanya da aka san cewa za a iya jawo ta 'yan ƙasa su amfana a jawo ta da da ake so a gyara ilimin duk waɗanda kake ganin su masu 'yan aji bakwai za su ce turawa ne da fa malin tashi fa ake aje indiya a ɗauko wanda mathematician ya shi zai zai koya tun daga indiya shugabannin za su iya biyan ta ko nawa a nan da ai za mu samu yan aji bakwai a nan akwai yan aji bakwai muna tare da su a nan ya ce malam ni ai turawa ne suka koya mu kaza kaza turawa ne suka yi kaza kaza turawa ne kaza kaza turawa ne kuma wannan fa gyauro ne wa'annan shugaban da gani gyauro ne ko kingi na wa'ancan mutanen fa da suka yi wancan aiki tukura a ƙasar nan ko kai wasu ma an musu irin wannan da yanzu ka samu sabon gwamna ko tsohon gwamna da suke raye tsohon ɗan majalisa ko wanda yake kai ko shugaban ƙasa ko wanda yake kai ko wanda ya sauka za ga yana daga cikin waɗanda suka sha roman demokuraɗiyya a baya aka koya musu ilimi kyauta aka ba su kaza kyauta aka ba su saniya a dinga tatsa musu nono kyauta aka ba su kayan sallah pocket money waye money waye kaza waye kaza aka dinga yanka har sai ake yanka musu a makaranta fa bayan kuwa ka dinga jin isa suleiman ba malam ba haka ake nufi ba shi qur'ani shi ta ai a farkon littafin ce hudan wa bishral mu'minin shari'a ne haske ne dan addasa ma hasken ka ce kai ma ka bi idan na karanta muna kucewa da ga muna a nan bar su eh, eh, ai sojin na mulki karanta ta a rubuta kafa dubu ɗaya da ƴaƴa ba watsali da kaza a wanke a sanyi an yi mutuwa a karanta qur'ani ba mun a ah, ba za a ji ba ba za a ji ba Allah ce wa ushirar Suleiman juludu an tattara wa annabi Suleiman rindinar sanin jin daga cikin aljanu wal insi da mutane wa tsayir da tsuntsaye fahim yuzu'un su ababen tsarawa ne akan tsarin da shi Sulaiman yake so a iya wannan kalmar malamai suka ce wato mallakar da ya musu ya mallake su duka domin sai yadda yake so ba wani tsuntsu da ke fita shi sai Allah ma ya dan haska ma ba za ka gani dan ka tabbatar da wannan kalmar sai ce hatta idza atu ala wadin namli wata rana zai tafiya har sai da suka zo hatta idza atu har sai da suka zo ala wajin namli an karanta wato wani ramu wani rami ko ko zazzabo na tururuwa qalat tun sai wata tururuwa ta ce ya fi kama da shugaban su ta ce ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwai udkhulu masakinakum maza maza koma gida ku koma gida la yahqimanakum suleiman dan kada suleiman ya taka ku wa junuduhu da rundunar tsawahun la ya tsoro mu sani ba kalma ne wannan abu wani shi ne kalma gajeriya allah ya nuna maka cewa idan har zai kai don wata kalma aka faɗa wani zai iya yin shakku to kuma a ce to ya ɗin ƙananan abubuwa ya kanar ya tsuka da, ya tsuka da don allah ya nuna maka ce to a baka labari akan tururuwa ko kiyashi idan har ya iya zaƙulo abu daga can to waye bai mallaka ba sai ce mai فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغار لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين lokacin da suke faɗa cewa la ya haɗiman na kum Suleiman wa kada Suleiman ya taka ku da shi da rundunar tsawon mulayen shi'urun ba sani ba fata bassama sai murmushi annabi Suleiman dahikan yana mai dariya min kauliha saboda wancan zancen nata da ta faɗa kaji ko wa qala da ya ji kalmar tunan dama shi ne imani duk da ya sadu wani ilimi ko ta balala wajen Allah ya ke mai da ita ce ce wa ta ce ya Allah a rabbi ya ubangiji na ne ka bani dama kai min ilhama an ashkura ni'imata in ta gode wa ni'imata allati ana amta alayhi wa ta ni'imta gare ni wa ala waliyyi wa ala walidayya kuma ka ni'imta ga iyayena wani a'amal salihan ka bani dama ne aiki na gari da wannan falala da wannan ni'ima da kai mun tarbahu aikin da zaka yi da shi wa dakhilni kuma ka shigar da ni bi rahmatika saboda rahmaka ba dan ni ba ba dan wata kwarewa ta ba ka shigar da ni da rahmaka fi ibadika salihin cikin bayin ka salihai yana jin wannan yace a tsaya sai sun gama cewa kaza kaga kenan da aka gaya maka yadda nuna maka cewa hatta kwari ya za a nufi suleiman ya zai tsaya maka a guri zai a ƙarshen ƙasa nan akwai wani ce zai na ta kuka babar ta mutum shayar da shi ba duk ɗan da zai zai magana ya san yaransa kuma me ya jawo ilimi aka ba shi ta hanyar ilimi kuma har yanzu da me yasa ake buɗe butunariya me yasa idan magen ka ba ta da lafiya sai ka ɗauke ta kai ta asibiti sai wani abu ne ce eh da ta ce ba ta da lafiya sai a karanto wannan abun ilimin wannan abun wayancan shingin ilman ne ake ta bibiya ake ta bibiya sai a gane ɗabi'a ko da dabba da kaza ɗin ko da dabba da kaza ko wani abu wannan san ba shi da lafiya kaza ne ki da mutu wannan eh hantar ce wannan kaza ɗin sai ilimi ne aiki yanzu kai zaka ce ilimin gane dabbobi da al'adunsu da ɗabi'unsu da lafiyar kawai zaka ce ba shi da amfani yanzu jariri in ba shi da lafiya ba shi da bakin da zai magana dole akwai yare loka gudu ta khafu yaren da yake magana da shi a ɗabi'arsa in ba shi da lafiya zai kaza in cikin sai yana ciwon kaza kaza in yana kuka ɗaya ka san saurari kukan wani iri ne da ƙara a ciki ko ba ƙara duk sanda ka ji kukan yaro da ƙara a ciki ba shi da lafiya a wani lokacin ma ba shi da lafiya din sai a ce to shikenan yana yawan dora hannunsa a wajen kunne ai kunnen ne ba shi yake abin da sauran duk wayannan abubuwa ai karanto su ake yi kuma ana na ana ta bincike ko za a gane eh yake cewa wata da tsaira wata rana wata da tsaira sai bayani akan wani tsuntsu yayi tambaya akan sa bai gan shi ba ana cewa at-tafaqqud talabu shay'i kaga ba'd al-adab ka nemi abu bayan baka same shi ba shi ta faƙad wata faƙad wata faƙad da tsayar sai ya tambaya akan wani tsuntsu faƙad ce maliya me ya sami ni ne yau la'ar huda huda da ba ga tsuntsu huda huda ba ban ga wani tsuntsu ƙwaya ɗaya ba daga cikin tarin hada hidu tarin hada hid alhuda huda da yawa da suke gabansa ban ga wani ƙwaya ɗaya ba ina ya tafi ne am kalin ne ga ibin ko guduwa yake guduwa ya yi to da ban nahu azabin wallahi sai ne masa azaba azabin shadida azaba mai tsanani shi sai aida da ta famu yuzu ɗin ɗintin a wata kalmar ta baya ai mallakar da ya musu irin tsaurin tankila ne mallaka ce ta duka Allah ya danka masa aw la na ko kuma in yanka shi wasu kifar fesu ya siyan ni. ko kuma wallahi ya zo bi sultan mubin da hujja mabayyaniya tabbatacciya da za ta nuna mun cewa abin da ya sa ya bar gurin nan kaza ya je abin da ya sa bai sanar ba kaza ne ya faru fa makasa annabi sulaiman ya zauna gaira ba'id bai wani dade da zama ba fa qala sai alhuda huda ya zo ko ka ce ba makasa wannan damir din zai koma kan alhuda huda wato sai alhuda huda ya dan dade gaira ba'id amma dadewar ba ta nisa ba faƙali ya bai ce a haftu na kewaye da sanin bi malam tuhid bihi da sanin abin da baka kewaye da shi ba na san yau abin da baka sani ba sarki wa ji'tuka na zo maka ne min saba'in daga jihar saba a kasar yemen bi ba'in da wani labari ya ƙinin na gaskiya da Allah malam kalli annabi suleiman a cikin mutane za ka ce baka taɓa ganin mutum irinsa ba ta fuskar mulki da Allah ya bashi to amma yau ka duba ana ce masa na san abin da baka sani ba kuma yace na ji na yarda bai girman kai ba amma kai ko ha kawai yau mutu yace to kamar ni za a ce wai za a sanar da ni kaza bayan kaza da na dandake na na goge ya ka goge shirin ta ko abin nan aikin banza ga da Allah ka malam shi san da ake karanta Qur'ani dama littafin shiriya ne hasken ake ɗauka ka duba mai irin wannan ilimin wanda in ba mahalicinsa ba ba kai baka taba ganin mai ilimi irin wannan ba amma ce masa akai hatsu na kewaye da sanin bi malam tuhibbi da sanin abin baka sani ba zidika min in bi in yi amma kawai malam wani shikenan ai mu ba za mu karanta ka za ce yana cewa ai koran qur'ani ne ya tafi yana karanta hadisi koran qur'ani ya tafi yana karanta fiqh malam ai kada kake da kayan qur'ani ka da rubuta ka mu budi ai kana samu damar da za ka karanta kowane ilimi malam in ka tsallaka kasashen turawa masu musulmai kasashen larabawa musulmai ba wani malam zalla babu makarantun qur'ani cikakken malami kuma likita cikakken malami matukin jirgi cikakken malami kaza cikakken malami kaza cikakken malami kaza wannan alaran da kake magana su dai ba su ne alaran ba na duniya to yan kasuwa ne da hankali sun ma fi naka kasuwancin wallahi to nan hisa kake gani sun ce to wai yaushe aka samu wannan matsala ne wani yana cewa Allah ji kan albani rahimahullah Muhammad Awwal Albani ya yana ganin shi fa wannan matsalar da aka samu to ko shi albani mai injiniya ne injiniya ne ya yana ganin waɗanda suka kawo ilimin nan ko addini wannan ɓangaren kamar sun ba da shi wani ɓangaren a bebe wallahi kuwa ya ai hake yake yana buga wani misali yake cewa kamar mutum ne ya taso a hannun bebiya tare ne shi za ga duk ɗabi'un bai baya shi zai dinga yi in ya tashi zai magana za ga da ƙarfi zai dinga magana za ga komai nata faɗa faɗa kawai don ka kira kanka musulmi sai kuma shi kenan komai sai ka watsar kawai sai ka ɗauki addini duk faɗin da nasa ka taƙaice shi a masallaci kawai an zo ko kawai ake akan limanci ko ladanci to don Allah don Allah wai hadda wani wai jefa-jefe wai ya ja mun sallah to don Allah wanda al'ummar ya ja sallah ba ni na ja ba don haka wallahi ba faɗa da malam badare in don Allah to wancan ta sa'adun sai ba su ne asalin musulmi ba ya aka tunaninka da nasi sha bambam ya aka tsarin ku ya sha bamban shi annabi Muhammad sallallahu haka yake jagora abun kwaikwayo haka yake kai wallahi